wannan maganar malamin fiqihu menene misalin wannan shine jam'i biyu a masallaci daya masallaci ne ga liman ga ladan sai aka idar da sallan magariba ko isha ko asuba ko makamancin haka idan aka shigo za a yi sallah sai ka ji mun ce a'a ba za a yi ba ba za a yi jam'i na biyu ba sai dai kowa ya sallar shi shi kadai sai ka ji wani ustazu ya ce ai ga hadisi an idar da sallah wata ran annabi sallallahu alaihi sallam wani ya shigo wurin shi zai sallah sai manzon Allah ya ce waye zai tashi su yi sallah tare da wannan bawan Allah shi wancan ya samu ladan nafila sadaka sai wannan ya tashi suka yi sai ka ji ustazi ya ce kaga wannan hadisi dalili ne akan jam'i biyu a masallaci daya sai mu ce ba dalili ba ne sai ce ga hadisi sai mu ce a'a shi ba zai yadda da maganar fiƙi ba sai mu ce a'a ustazu saurara wannan maganar ta malaman fiƙi da suka faɗi ita ce daidai wannan hadisin ya inganta amma ba fassara shi kenan ba shi wannan hadisin yana magana ne mai farilla ya yi limanci ga mai nafila kai kuma yanzu mai farilla ne za ka yi limanci ga mai farilla don haka hadisin ka ba nassi ba ne ba zai zama hujja akan maudu'in ba to ita wannan magana da malamin fiqhun ya faɗi fa sai mu ce ita kuma tana da isnadi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai mu ce al-imam al-hasan al-basri kamar yadda abubakar ibn abi shayba ya ruwaito da al-imam al bayhaqi da isnadi sahihi ya ce sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun kasance idza dakhalul masjida wa qad sulliya fihi in suka shigo masallacin da an riga an yi sallah a cikin shi sallau furada sai kowa ya sallashi shi kadai kaga wannan abin da al-imam al ya faɗi tabi'i ne ya ce ga yadda sahabbai suke yi to ya nuna ɗabi'un malaman farko na daga cikin sahabbai da waɗanda suka zo bayansu ba sa maimaita jam'i na biyu a cikin masallaci irin jam'in da aka yi gashi ne ce sallau furada sai kowa ya sallashi sai mu ce to kaga wannan lahu hukumun raf'i hadisin mawqufi ne amma yana da hukuncin marfu'i sahabi ne sahabbai aka ce suna aikatawa amma tun da aka ce wannan ɗabi'ar ta mamaye su gaba ɗaya to wannan dalili ne akan cewa haka suka samo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ibnu mas'udin ya taho masallaci shi da almajirai za su yi sallah sai suka samu an yi sallama sai ce mu koma gida mu koma gida mu je sai suka koma gida sai suka hada sallar su a gida amma ba su shigo cikin masallacin ba kaga anan yanzu kai ustazu kaga mun fifita magana da ke cikin risala kaga mun fifita magana da ke cikin fiƙihu a bisa hadisin kenan haka za ka ɗauka sai mu ce a mun yi disqualify mun nuna hadisin ya inganta amma baya ɗauke da abin da kake magana akai kai don haka in hadisi ya inganta kuma sai in an fassara shi daidai in ba haka ba zai zama da